bayanan da ke fitowa can da nan na cewa wasu 'yan bindigar da ake kyautata zaton sun fito daga kasar mali ne suka kai wannan hari akan jami'an tsaro a wani wurin da ke a nisan kilomita goma sha biyar da ƙauyen tilwa na jihar walam yankin tilaberi mai makwabtaka da kasar mali sannan bayanan sun kara da cewa jami'an tsaro kimanin goma sha ɗaya ne suka hallaka sannan maharan sun kone motoci hudu kafin su arce da motoci bakwai sai dai da yake mana ƙarin bayani ta waya dan majalisar dokokin ƙasa daga yankin walam honorable karimu burema ya bayyana cewa yawan waɗanda aka kashen bai kai haka ba kamar lokacin sallah azhar iya da su su ce sun ka kawo mishi hari sun ka kashe mutum hudu mutum goma sha uku ya yi rauni mutum ashirin ya bace sun ka yi da mota shida sun ka kone mota hudu nan wanda suna yi harin nan kullum su daina ba wani ba akwai ni magi akwai ni nizar duk wurin guda su yanzu mutanen da yin nan sun samu wurin da suna alagare suna cikin tashin hankali kenan suna cikin damuwa suna cikin tashin hankali abinda ya faru kusa gare su wannan dan ta ba barayi na ba ko ba su kai gare ka ba ana yi da jira ko wata majiyar hukumomin Nijar ta tabbatar da kwaruwar wannan al'amari yayin da a ma'aikatar tsaron kasar aka bayyana min cewa ana ci gaba da tattara bayanai idan aka gama za a yi manema labarai karin haske tuni dai 'yan kasar ta Nijar suka fara korafi a kan halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a kan iyakar Nijar da kasar Mali. Dambashi son Allah shine shugaban ƙungiyar kare hakkin jama'a ta kadad Kai babu wurin zuwa sai gona waɗannan sozahan da sun kazo na ture shi ta su ba mu ƙasar mu. Shi ɗai na maganin abubuwan da faruwa. Tun da ai sansanin sansanin in ka na ƙasashen waje akwai inda ma ko sozahan mu ba su da hanyar da za su shiga wuri cikin ƙasar mu. ka cike kasar ana kama ba shi saka ya ce ma gidan da ya ci kan bashi shi zamna wace ya ka tambaye shi izini ko in ka tambaye shi izini sai ya rena ka shiga ko a ranar 8 ga watan Nuwamban 2016 ma wani harin da aka kai a ƙauyen Bani Bango a jihar Wallam ya hallaka jami'an tsaron Nijar biyu saboda haka Alhaji Salisa Amadu ke ganin ya kamata gwamnatin Nijar ta hamzarta daukar kwararan matakai Allah sa ko gwamnatin mu Allah ba ta ƙarfin gwiwar da za ta kamo a mutanen a yau yakin nan ka sha kan Allah ba su dabarar da za su zo suna kullum suna zawa su mai da ƙasar mu kamar wani abu haushin bubu kan Fatima in an taɓo da wani abu a zo a huce kan ƙasar mu yau duk kowa da ɗan ƙasa da yau in yi abin yana bakin ciki. Malam Bello Usman wani makiyayi da ke karkarar Abala Filinge wanda kuma 'yan takife suka taɓa sarewa hannunsa na hagum na cewa. Kasa abu in ta daɗe mutum bai samu bakin ziren shi in ba ya koma abin da abin da ya sa an ka fara shi kuma wannan abu ta daɗe ta yi shekara ashirin yanzu ba mutum duk zai gane shi in ba sai wadda ga rubuta rubutawa kawai kaga hannu na hita ciki tun shekaran da sojoji sun ka tai lume sun ka mutu tun shekara an kai attack dina gidana duk babu ko guda ni dai ni hita ni ku kaga hannu na dibo ga duk karta suna har yanzu akwai saura kaga da mu an ka fara wannan bala'i kaga abu har ya kai ga zama tsaro wannan hari da aka kai a daidai lokacin da jami'an tsaro ke sallar azahar a ƙauyen tilwa ya wakana ne a wani lokacin da rahotanni ke cewa wani fada na tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen shatimari da ke yankin difa ya haifar da mutuwar mutane biyu a jiya laraba ko da yake ya zuwa yanzu hukumomi ba su tabbatar da faruwar wannan tashin hankali ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.